yan malamanmu a yan uwana almajirai da sauran mahalatta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau wannan rana ta laraba ranar 23 ga watan jima'a akhir hijira 1443 wanda ya daidai da 26 ga watan daya miladiya 2022 ita ce rana ta biyar a cikin jerin gwanan laccoci da aka shirya a kan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda aka kirawo waɗannan laccoci a cikin wannan wata mai albarka da cewa makon sahabbai saboda an ɗau mabi yawancin kwanakin mako ana gabatar da su muna fata allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji laccar da za a gabatar yau ba ta bambanta daga waɗanda suka gabace ta ba tsori ne ci gaba ne kuma kamar yadda sauran laccoci da suka gabace ta sun samu a halarta da kuma bayanai daga manya-manyan malamai to haka ma laccar da za a gabatar a yau lacca ce mai taken gudunmawar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wajen yaduwar addinin musulunci a duniya gaba ɗaya wadda babban malaminmu Profesa Mansur Ibrahim MNI Habizahullahu ta'ala zai gabatar mana bayan shi kuma akwai wani farfesa din da zai mana ta'aliki farfesa Umar Muhammad Lafo a farfesa mansur sananne ne baya buƙatar dogon bayani da dogon ta'arifi to amma da yake abu ne da yake ya zama kamar ƙa'ida ba laifi dan an faɗi wani abu dangane da shi malam farfesa muhammad mansur ibrahim sokoto a yadda na gani a nan an haifi malam a shekara ta da da da sittin tara. ya yi karatun firamare da sakandare duk a ganin sokoto ya je international university da ke sudan a 1987 zuwa 1990 daga nan allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara malam ya samu ci gaba ya tafi jami'ar musulunci ta madina a 1990 zuwa 1994 yi digirin shi na farko a tsangayar hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam ya yi digiri na biyu da digiri na uku duka a jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto a digiri na biyu ya yi rubutu akan abin da ya shafi da awar babban malaminmu a sheik abubakar mahmud gumi allah ya masa rahma a digiri na uku kuma ya yi rubutu akan da'awar shehu usman dan fodiyo allah ya masa rahma ga malam kenan ya haɗa jiya da yau an yi maganar awar shehu usman dan fodiyo kuma an yi maganar awar shek abubakar mahmud gumi allah ya ji kansu da rahma gaba daya malam ya fara aiki tun da karamin ma'aikaci a jami'ar dan fodiyo har zuwa matakin farfesa a cikin shekara 24 wanda kuma har yanzu malam yana ci gaba da aiki a wannan ma'ana jami'a shi ne shugaban mu'assasa ta ahlul baiti wasu sahaba a garin sokoto shine babban limami a masallacin abu huraira da ke cikin garin sokoto mana yana da rubuce-rubuce da yawa akalla sun fi guda ishirin ya yi rubutu da harshen hausa da harshen larabci har ma da turancin mana yana da makalu da yawa da ya rubuta daga cikin littafansa akwai bitaccen littafin shi na tarihi wanda ya rairaye da yawa daga cikin abubuwa na karya da ake yadawa akan ahlul baitin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama musamman kan abin da ya shafi sai jina Hussein Allah ya kara masa yarda mai suna kaddara ta riga fata yana da littafi na tarihin fiyayyen halitta alkaki da ruwan zuma sunan littafin kenan sannan kuma da rubuce-rubuce da yawa kamar yadda na ambata a cikin yaren larabci da yaren hausa wannan a takaice kenan dangane da abin da ya shafi wanda zai gabatar mana da wannan lacca a yau baya buƙatar mai dogon bayani duk wanda ya saba sauraron malam ya san yadda Allah maɗaukakin sarki wa malam baiwa ta sarrafa harshe irin na sakkwatawa da kuma fasahar magana irin ta kanawa da haka ya haɗa duka biyun ba ba mu da matsala wajen fahimtar sakon da zai isa mana malam ba tare da na cinye lokaci ba zan ce falyatafaddalin doktor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 وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل به والأرحام إن الله كان عليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد شو قبل من الأمة جابوا رولين كثير دعوة shehunan malamai manyan limamai yan uwa abokan da'awa ɗaliban ilimi sauran jama'an musulmi da muka taru a wannan wuri a wannan masallaci na iya suna da ke Gwammaja, a nan babban birnin kano ko da mai kazo an fika a yau daren alhamis ne mai gabatarwa ya faɗa yau laraba 23 amma dai daren alhamis muke ashirin da hudu ga da akhira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku ashirin da shida ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a matsayin wa'azi na rufe wannan makon <clears throat> sahabbai da ƙungiyar hawariyawa ta kano ta shirya a wannan mako jama'a gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh A shekarar alif da tara da a da biyar, muka fara gabatar da makon sahabbai a birnin sakkwato wanda da shi ne Allah ya tono wato abubuwan da aka ɓaɓɓoye dangane da shi an ce a cikin birnin a wancan lokaci kuma Allah ya ba da nasara aka yi ta a kan wannan gurɓatacciyar aƙidar har aka kai ta ƙasa cikin nasarar Ubangiji. shek Jafar Allah ya gafarta masa ya kafo wannan ya zo aka yi ta ina sa ran a alif da dari tara da isa inda bakwai a masallacin usman bin affan na gadon kaya wanda da ni aka yi wannan da yau ma bayan shekaru kusan ashirin da biyar hawariyawa sun sake gani akwai muhimmanci a sake maimaita wannan aiki Allah ya saka masu da alkhairi Allah ya ji kan Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ya gafarta mu uban tafiyar gaba ɗaya Sheikh Abubakar Mahmud Gumi shugabannin sunna musamman da suka kafa kungiyar Izala da uwa uba jagoran sabuwar da'awa a cikin sunna Sheikh Zarban Abdullah Zarban Algamidi Allah ya masa gafara je bayan an gama wa'azi muke tattauna da su Sheikh Abdullah Pakistan ta duk wazojin da ka ba a ambaci Abdullah Zarban ba alhalin ko haƙiƙa ne to shi ne na bayan fage wanda ya tsaye matasa suka yi karatu har Allah ya sa wannan da'awa ta kai inda ta kai Allah ka kai rahama ga kaburburan su gaba daya ka sanya makwancin su ka saka musu da alkhairi bisa ga hidimar da suka yi ma addinin ka idan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani Hakin da aka bawa karatun na yau shine gudunmawar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yada addinin musulunci a duniya dukkan mun yi amanna cewa sai da Allah tabaraka ta'ala ya dubi mutanen duniya gaba ɗaya a lokacin da take cikin duhu ɗin ana buƙatar shiriya sannan ya zaɓa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don yin wannan aiki manzo Allah da kansa ya faɗa يكفي إن الله اصطفى من ولد آدم كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم sai da Allah ya rege ya rairaye sannan ya zaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kuma sai ya dubi mutanen duniya gaba daya ya dubi su wane ne suka cancanci su zama tubali na farko na ginin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ga isa abai ya hada shi da su shi yasa Allah yake masa gori cewa huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin da abu biyu Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka da nasara daga wurinsa sannan ya taimake ka da sahabbai da mu'minai su ne inda suka karbi da awasta suka yaɗa ta za ka zamu ga kullum Allah yana magana yana magana wallazina ma'ahu lakin rasulu wallazina amanu ma'ahu muhammadu rasulullahi na ma'ahu wa'lamu anna fikum رسول الله فده الله إذا بوس كبا تدورا مفواجب ني تربية تدس هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم تلاوة كرن تامن القرآن ذاك فوق مسا شيني واجب ني فرقو ذاك تدورا مسا فلا شيء ويزكيهم كبير يتعرف كيسو يتربية ويعلمهم الكتاب والحكمة يباصل إلي من قرآني بإلي من سنة وإن kanu من قبل لفي ضلال مبين to da haka rayuwar sabai gaba ɗaya tarbiyyar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam duk abin da suke yi ka tarar da daga koyarwar manzon Allah ne bari ba da misali guda ɗaya a gurguje don muga irin tarbiyyar da manzon Allah ya yi masu Huzaifa ibn Yaman da Abu Husayl ba su samu yin hijira da wuri sadda sauran sabai su hijira ba sai daidai lokacin da aka kada kararrawar yakin badar a wannan lokaci suka zo jira sai mushrikai suka kama su suka nemi afuwa sai suka ce da sharadi me ya sharadi suka ce sai kun ɗauki alkawarin idan kuka tafi madina ba za ku taimake shi yaƙin ba suka ce mun ɗauki alkawarin sai ga su iso wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi shiri an fita suka ce to manzo Allah ka ji ka ji yadda muka yi manzo Allah ya ce mu cika musu alƙawarin su mu roki Allah ya ba mu nasara akan su saboda haka da Huzaifa da Abu Hussein ba su shiga yakin Badar ba da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi don me don cika alƙawarin da aka dauka maka saboda haka idan ana magana gaskiya za ga sabai sun fi kowa gaskiya in ana magana rika amana sun fi kowa rikon amana in ana magana alkawari sun fi kowa in kana zancen jarunta da sadaukantaka suna gaba da kowa in aka zo fagen ibada sun yi ma kowa fintikau babu abin da za su yi shi face sai sun yi shi da gaske tsakaninsu da Allah sabai mutane ne kaifi ɗaya inda akwai lokaci wannan ma isa zama lakta mai zaman kanta bayanin waɗanne irin mutane da suka imani da annabi a wannan lokaci tun kafin su musulunta kaifi ɗaya suke lokacin da ba su fahimci musulunci ba sun yaƙi annabi da gaske babu munafurci. lokacin da Allah ya musu ni'ima suka fahimci addini sun taimake manzon Allah da gaske babu yaudara Za ka sun kaɗi manzon Allah da hannu biyu sun so shi sun ƙaunace shi sun taimake shi har sai da suka kai matsayin da Allah ta baraka ta'ala ya yake ya yarda da su sun yarda da shi kuma ya ba su aljanna na tabbata duk waɗannan sun gabata a cikin muhabarori guda hudu da aka yi a baya to sabai kashi uku ne kamar yadda Allah ta'ala faɗin su a suratul hashar al-muhajirun su ne yan maka shekaru sha uku nan na farko na azaba da wahala da yan madina waɗanda suka karɓi manzon Allah karon farko wallazi ne za'o min ba'dihim daidai waɗanda aka yako su suka dawo musulunci tun a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan su Allah ta al'amari da cewa alladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Allah ce duka ai musu addu'a ta fatan alkhairi to insha Allah a wannan muhadara a wannan takaitaccen lokaci za mu yi kokari mu duba gudunmawar da suka bawa addini a bangarori daban-daban na tsara manya-manyan ɓangarori guda hudu da nake yi magana a kansu shine bangaren karantar da aƙida da addini ma'ana ƙur'ani da sunna sai bangaren tarbiyya ɓangaren jagorancin jama'a bangaren jihadi sai zanto lakca da ɗan uwa ustazul hadith dr muhammad sani umar rijiyar limin ba jiya zan gaba ɗaya ta share wannan babin kamar babu bukatar mu taɓa shi za ka zan mai da ƙarfi da sauran ɓangarorin musamman ɓangaren jihadi da isar da saƙon Allah zuwa ƙasashen musulmi kuma insha Allah daga ƙarshe za mu ji cewa ni'imar da muke cikin ta musulunci a ƙasar nan musamman bayan tasbirin Usman dan Fodiyo da yadda za mu ga tarbiyya ta yi ƙarfi a wannan yanki da da'awarsa ta yaɗu da kishin musulunci da yau da balarabe daga kasar makka zai zo nan ya kalli taron nan namu ciki da waje da sama da ƙasa da irin al'ummar da ke da da midiya da wanda suke rungume da kafafen sadarwa don su ji wannan wa'azi zai tabbata irin kishin da muke ma addini ba ko ina ke samun sa to nan gaba za mu ji duk wannan tasirin aikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne musamman kuma khalifa معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه صحابي سوسا بوس أبا بدابير وحنا نفكر وشي قوة أكل أنت قيس أبو الوجين نفركوشين إذن أنا ننصو دقير مماوة لكي ما كن بسوكيما في ينها لسه محمد صلى الله عليه وسلم أنت بي سيدنا علي radiyallahu anhu arda aka ce kwatanta mana da kuke son manzon Allah yace wallahi muna son shi fiye da dukiyoyinmu da 'ya'yanmu, da mu da iyayenmu yace ke son da muke manzon Allah ya fi son da mai jin kishi lokacin tsananin zafin rana yake yi ruwan sanyi amma fa wannan so haɗe yake da me haɗe yake da girmamawa haɗe yake da kwarjini shi yasa Abdullahi bin Amr yake cewa wallahi ban taba cika fuskata da kallon manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kaga ba so kaɗai bane har da ne har da tsananin girmamawa kana gane irin sun da suke mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ji abin da Anas bin Malik radiyallahu anhu yake cewa yana da wahala daren da nake kwantawa in tashi ban ga manzon Allah kullu sai na farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alama ce ta abin da yake ne abin da yake a ranka ku tambayi saurayi lokacin da aka kai kudin gaisuwa ana zancen sa rana kullum ne yake mafarki ku tambayi ɗalibi wanda yake hostel ɗan makaranta ya rage saura ko na kwana goma sha bakwai a hutu kullum ya mafarkin ya je garejin mota ya biya kuɗin mota ya taɓa jakarsa ya hau hanya ko ba haka ba to abin da kake so a ranka kullum shi kake mutu abu na biyu wanda suka wuce mutane da shi shi ne tsananin wato himma wajen koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ba jira suke sai an ba su umarni ba jira suke su ga me yake yi su yi inda ya tsaya ma sai su manzo Allah ba laifi mu kara shi yasa da ya fito sallan dare mutum bakwai takwas suka bi shi kashi gari aka ji labari ashirin kafin rana ta hudu sun cika sai ya fitowa saboda ni saboda in suka ci gaba aka wajarta su za su iya amma al'umma za ta sha wuya ku duba yadda suka so annabi ya azumin ta zarce da su a riƙa azumi ba butin baki ba sauro saboda neman yarda Allah shi sa Allah ta alaƙi ta wa'alamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la anittum manzo Allah yake tare da ku inda yana biye muku ga abubuwan da kuke so ku bauta ma Allah da su za ku sha wahala kuma wahalar ba gare su bane su su sun sadaukar ba ga sauran al'umma shi na laifin sai azizun alaihi ma duk abin da yake wahalar da ku yana da nauyi a gurin manzo Allah manzo Allah sauki ke so gare ku to na uku shine tsananin da da suke yi gare shi Ko kowane sabi in ka duba kamar soja yake mai jiran umarni daga mai gidansa tsakanin kanal ne da major general jira yake a ce ga yadda za ka yi ya aiwatar akwai wani lokaci da sayi na abdullahi dan umar ya ji manzo Allah ya magana game da wata kofa a masallaci yace ina ma da mun ware kofar nan ya zan mata kaɗai ke shigowa ta cikin ta Allah bai kaddara aka yi haka ba kofar tana nan maza na shiga mata na shiga a zamanin manzon Allah a zamanin khalifarci abubakar da umar da usman da ali har inda yau ke magana amma sai da na abdullahi ɗan umar ya rayu shekara 63 bayan manzo Allah bai taɓa shiga wannan kofar ba tura da ya ji wannan magana daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma ta kada ba za su yi ba sai ina ma da mu ware ta saboda mata kawai tun daga ran da bai kare shigar ta ba haka zai bin Khalid al-Juhani ranar da ji manzon Allah yana cewa laula an ashqa ala ummati la amartum bis siwaki inda kulli salah tun daga ranar bai taba zama babu aswaki tare da shi ba bai taba kabbarta sallah ba sai ya aswaki manzo Allah ta ce wayi ba na so in wahalar da mutane ba zan san ba amma saboda wannan burin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kasance baya rabuwa da aswaki saboda wannan sabai sun kasance idan suka ji manzo Allah na son abu to ko ba su son sa daga wannan ranar zai shiga rayuwarsu idan suka ji manzo Allah baya son abu daga ranar za su kyamace shi ranar da Jabir ya ji manzo Allah sa sai na ta fa idan khalla ni'mal idan ai kunu kamar miya ce kunu abin kwarai ne kunu abinci ne mai daɗi da baya shan kunu daga ranar mai kama shan kunu har inda rayuwarsa ta ɗauki abu ayyub al-ansari shi kuma yana cin tafarnuwa amma da yayi abinci shine mai masukin manzo Allah a Madina sallallahu alaihi wasallam da ya abinci aka kawo manzo Allah bai ci ba yace amma su ce ka inni unaji man la unaji yace daga ranar nake kyamar tafarnuwa har a kasuwa ba na iya bi layi yan tafarnuwa saboda abin da masoyina baya so ne na daina son ba wannan su da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na gudu shine irin son da suke na masoyansa da kiyar da suke da makiyansa idan aka ce kai masoyin manzon Allah ne to shi kenan kai ka gama musu komai idan aka ce kai baka son manzon Allah ko manzon Allah baya son ka to sun raba gari da kai a lokacin da aka yi fatu maka wata yar hatsaniya kaɗan ta shiga tsakanin Abba babban manzon Allah da Sayyidina Umar akan ra'ayin a kulaka ya za a yi da fursunoni sai Abbas ya gaya masa magana kamar yake kamar ka ta kabilar ku wa'annan da kake son duk sai an halaka su ai duk yan gidanmu ne duk hashimawa ne umar yace kaga abbas wallahi ranar da ka musulunta na fi farin ciki bisa ga ake ma ya ne khattabi ya musulunta yace saboda na san murnar da manzo Allah zai da musuluncinka ta ce da zai da murna da ma ya kina ne musulunta kuma ya kina da musulunta amma na yi farin ciki fiye da ake ma ya kina ne musulunta wani bayan ɗin kakasar sun kashe iyayensu sun kashe danginsu sun kashe ‘yan uwansu mus'ab bin umay lokacin da ya ga ɗan uwansa a matsayin fursuna hannu wani musulmi sai sai riƙe shi da kyau uwarsa tana da manyan kuɗi kar kai wa kai ba ɗan uwana ba ne tsari kan ga ɗan uwana nan musulmi shi da ɗan uwana ba kai mushriki ba to wannan shi ya su ga abu na biyar da muke su magana shine jihadinsu wajen kariyar manzon Allah da isar da saƙonsa da watsa addininsa zuwa ga duniya shi sa Allah ta'ala da kansa ke ce Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar asu tsanani ne ga sa'irai wannan shaida ce ta Qur'ani akan girman jihadin da suke yi akan waɗanda suke gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ne manzo Allah a ranar badar yake ce Allahumma in tulika hadhihi da isaba falan tu'bada fil ard Allah waɗannan jama'ar nawa in ka bari suka halaka an gaba bauta maka a doron ka saboda su ne kowa da kowa da haka sahabbai sun samu damar da kowa bai same ta ba kuma kowa ba zai same ta ba wani ne wanda zai iya zuwa yin manzo Allah hidima irin wacce Anas dan Maliki ba Anas kadai ne khadimin manzo Allah akwai su Bakar <clears throat> ibn Shuda al-Laythi akwai Asma'u ibn Harisa Asma'u sunan namiji ne anan ba mace ba ce. akwai dan uwansa Hindu ibn Harisa akwai Abu Rafi wanda ke zuwa ya shirya masa shantali ko gyandama ta alwala da kama ruwa da gyara takalmi da sauransu to wane ne zai iya ba annabi kariya a irin kariyar da sai da na abokar sadiku ya bashi a lokacin da aka kawo masa hari a cikin masallaci har aka kusa a kashe shi wane ne zai iya ba manzo Allah kariyar da sai da na aliyu ya bashi a lokacin da za a hijira wane ne zai iya hidimar da asma'u zatun nutsakai sai yau manzon Allah a lokacin da yake cikin kogo kwana uku yana buƙatar agaji da tallafi na abinci wa zai yau manzon Allah irin abin da Abu Qatada yayi masa a wani dare a yakin da ake kira mu zai qirad manzon Allah saboda tsabar gajiya da fatigue da stress yana kan dabbasa amma an gaje shi gaban zai fadi ga dare yayi ko ba ya son yayi baccin abu qatada al-ansari ya zo rika tangale shi duk lokacin da ya gengedi sai ya tallabe shi har aka wayi gari manzo Allah sallallahu ya tashi ya ganshi yace tun yaushe kake nan yace duk tsawon dare ya manzo Allah manzo Allah ya yi masa ce ya Allah kai masa albarka ga gashinsa da fatar jikinsa sannan yace masa aflaha wajhuk fuskar ka ta yi riba Da haka sai da ya shekara saba'in a duniya amma komai nasa irin na ɗan sha biyar zuwa sha bakwai da ƙarfin jikinsa da ƙarfin ganinsa da ƙarfin haƙoransa da kyawun gashinsa da kuzarinsa da komai nasa irin na ɗan sha bakwai ne albarkacin addu'ar manzon Allah waye waye zai kuma samun wannan kuma waye zai zama mamu a bayan manzon Allah yake wala dalilin muti amin wani ne zai zama makocin manzon Allah wani ne zai zama ɗan aikensa wane ne zai zama sojansa ko gwamnansa ko alƙalinsa ko abokin cinikinsa ko wanzaminsa ko sarkin fawonsa ko sallamansa duk an wuce wannan wace ce mace ce yanzu za ta iya zuwa ta kai kanta ta ce manzo Allah ta aure ni to da ka sabon manzo Allah sun samu dama wadda kowa bai same ta amma fa babu kamar damar da suka samu ta ɗauko addinin daga wurinsa su isar da shi ga duniya ولو نشينا بلا دامي abin da الجهاد وما أدراكم ما الجهاد ليس أكي جهاد لا إسد ساقون الله القتال أكيب القتل صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس أم أمرتين إن يجئ تاني حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله in yaƙi mutane har su musulunta a tarihin musulunci ka taɓa wajen daga takobi aka ce ka musulunta ko a kashe ka a tarihin musulunci babu wani abinda ake cewa a yi yaƙi mutane su yi saranda su yadda a karantar da addini babu tsangwama babu fitina babu tashi hankali to wannan kuma shi ne abinda sahabbai suka yi fiye da yadda kowa ya yi sun yi yaƙuka tare da manzon Allah sun sha wuya kafin musulunci ma a ba su damar su yi a wannan lokacin da suke wanda gwagwarma akwai da sun rasa rayukansu akwai da sun sha azaba akwai da har ya mutu kabon ke a jikinsa ba zai warke ba ko irin su khabbab irin su bilal irin su yasa matarsa sumayya ɗan su ammar irin su zinnira irin su amir ibn fuhaira ga sunan da yawa Da shi kansa sai dina bakar duk darajarsa da littafinsa da arzikinsa zamansa babban mutum mai kuɗi ba don kabilar sabanu yi sun fito sun jajirce ba suka karɓe shi hannun usman da rabi'a da labarin ya kasance ba haka ba to daga ƙarshe ne a da abakar amfani da kuɗinsa duk wanda suke bayi ne sai ya saye su ya yanta su ya musuluntar da su don haka sun zo da rayukansu da dukiyoyinsu da duk abin da suka mallaka suka tabbatar da addinin musulunci a tsawon zaman manzo Allah a Madina yaki ake babu huta in ka duba a shekarun farko aka yi yakin badar shekara ta biyu kai farkon ta biyu shekara ta zagayo aka je ofis aka gama yakin wanda aka je abuwa aka gama aka yi khandak aka gama aka yi gazotu sawiq daga na aka yi gazotu ta'if gazotu kadar gazotu bahram gazotu bani mustalaf gazotu bani nazir gazotu bani sulaim gazotu bani quraiza gazotu bani kainuka gazotu bani lihyan gazotu bani buwa. غزوة تبوك حمراء الأسد غزوة هنين غزوة خيبر دومة الجندل ذات الركاع غزوة ذي أمر غزوة ذي قرش أكدوا أكي غزوة صفوان غزوة نجد وادي القرى سنة أكي فتح مكة duk waɗannan ya kuka manzo Allah ya fita da kansa sallallahu alaihi wasallam banda saraya ƙananan ya kuka waɗanda yake tura wasu mutane su je sai wani aiki na jihadi su sake dawowa wani muhimmin abu game da jihadin sahabbai shine cewa sun yi shi tsakani da Allah duk wanda yake yaki a zamanin manzo Allah abin da yake so shahada an samu sa'adun bin rabe a yakin uhud tsakanin sara da suka saba'in a jikinsa manzo Allah ce ba zai dun sabit kace ka duba bane ina labarin sa adun lokaci yanzu ya same shi yana daukar rai sa'ad ke musu ina da sakonni guda biyu kai a gaya mu manzo Allah ina gaida shi kuma ina roƙon Allah ya saka masa da alkhairi ka faɗa ma ƴan uwana ansa wallahi ba su da uzuri a gaban Allah in suka bari aka isa ga manzo Allah a cikin su akwai mai motsi a idanunsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare rayuwarsa a cikin sha'anin jihadi da isar da sakon musulunci kafin cikawarsa ya na ɗauta runduna ta Usama bin Zaid wanda yake su je yankin Balka a cikin ƙasar Jordan da Daru ta kudancin Palestine da kuma yankin Gaza babban makasudin manzo Allah a wannan lokaci rayuwarsa ta zo ƙarshe-ƙarshe ana gudun abin da zai iya faruwa bayan cikawarsa mutane su raina addini su ɗauka tun da jagora ya tafi addini ya ƙare don haka bari a je a tauna tsakuwa domin a ya ta tsoro sai aka je yankin da ya kowane ƙarfi amma cikin ikon Allah sai da na Usama yana shirin rundunarsa ya zai ban kwana da manzon Allah amma ya tarar da jiki ya riga ya ɗumama ya yi zafi har yanzu Allah ba ya iya buɗe baki ya yi masa magana manzo Allah ya so ya masa addu'a ta cin nasara amma sai da yatsa yake masa nuni ƙarshe Allah ya karɓi ran Allah Usama bai riga ya tafi ba nan dai aka yi ta fama da na Abubakar cewa wannan runduna ba sai ta tafi ba tun da manzo Allah ya tafi ya ce sam ba zai abin da manzon Allah ya zartar ni in janye shi ba Abin abinda manzo Allah ya haka shi sai da ya faru domin garuruwa da yawa da suka ji cewa rayuwar manzo Allah ta zo karshe sai suka dauka addinin ma gaba daya zo karshe zaka sai suka yi ta sai da Abubakar ya kafa tutoci goma ya zaɓo barade daga cikin sahabbai ya ba su domin su je wurare daban-daban su yaƙi murtaddai kuma a daidai wanda lokacin annabawan ƙarya sun bayyana da aka sai suka samu rana domin su yi shanya كمان مسيلمة الكذاب كمان سجاحي wallahi haka al'asadi aswadar anasi da sauransu to abin da zai bamu sha'awa da mamaki shine a duk yaƙoƙan nan an fi musulmi yawa amma kuma sun gaba da taimakon Allah misali ayamama babban yaƙi ne na riga na, mutanen musulmi kusan mutum ɗari shida suka yi shahada cikin musulmi amma fa rubu'in rundunan musailima mai mayaka dubu arba'in rubu'in su sun kwanta hagu sama da dubu goma ƙarshe da kansu mutanen musailima bayan an kashe shi suka je suka nemi sulhu khalidun Wali ya rattaba hannu akan yarjejeniya da su kuma ci ikon Allah daga baya dukkan suka dawo musulunci a wannan yaƙin ne sai ali ya ribace haula binti jafar alhanafiya mahaifiyar ɗaya daga cikin imamai yan shi'a na wasu ɓangarori shine muhammad ibn alhanafiya wanda ya nuna kenan sai ali soja ne daga cikin sojojin yaƙi a wancan lokaci da khalifa abubakar siddiq radiyallahu bayan da aka gama murƙushe tawaye aka gama da yaƙin ridda sai sai abubakar ya sake tada rundunonin yaƙi ya tura a yankin farisa da kuma yankin kiristocin sha an ya kuka da dama a yarmouk musulmi dubu ashirin da bakwai ne amma sun tunkari rundunar sojojin kiristoci dubu ɗari da ashirin suna dubu ashirin da bakwai kafin a gama yakin dai mahan ko in ce kafin a fara yakin mahan shugabansu ya ce yana so ya gana da khalid ibn walid khalid yanzu ya ce ku nawa ne khalid ya ce ma ma'anar wannan tambaya ya ce mun samu labari talauci ne muku yawa ku zo ku yaƙi don ku samu abinci to ku irga min ko ku nawa ne zan ba kowanninku dinari goma sai ku koma ku gida ba wuce ya ce karin bana sai khalid ya ce a'a kai hakuri ala sabbe ne mu ba abin da ya fito da mu ba kenan mu mutane ne da Allah ya muna shan jinin dan adam muna jin daɗin sa sai aka ce mana farisawa jinin su ya fi da kowa daɗi ai ko sai bikin sai fara ɗaukar tsari da aka fara yaƙi suka fara jin ji a jikinsu gaba ɗaya su suka tsorata suka arce Allah ya ba musulmi nasara a kansu a yakin yarmuk ne musulmi suka yi wani abin da a tarihin ɗan adam ba a taɓa samun irinsa ba saboda Allah ya jarabce su da kishi aka samo ruwa kaɗan duk wanda za a ba sai ce a kai mawa ne na ga ya fi ni wahala haka aka rika zaga har wasu suka rasa ransu suna zaɓin yan uwansu kamar yadda Allah ta ce wa yusiruna la na walau kana lahum wannan fa shekaru kusan shekaru da dama bayan cikar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin khalifancin Umar aka ci gaba da jihadi aka je kadisiyya aka yi gawurtaccen yaƙi wanda sahabbai suka ba da rayukansu suka nuna jarunta suka nuna rashin tsoro lokacin da ake samun nasarori sa'ad ya ta da ɗan aike domin ya je madina ya sanar da sarkin musulmi ga abin da ake ciki amma abin ban sha'a da ban mamaki shine wanda ya zo sai ya zo bakin gari ba ne sai ya gamu da sai na umar akan jaki ya juye ƙafafunsa gefe ɗera cin gurasa za ka sai ɗauka ordinary talaka ne sai tare ka ce kai daga ina yake daga mada'in ina labari yake musulmi su yi nasara yake kai ƙararri labari yake mu je wurin sarkin musulmi haka ya zura da gudu sai da umar na biye da shi sai da suka shiga gari ya ga ana Allah ya tabbata sarkin musulmi sai ta a ashe wai sarkin ne yake tare da shi ana sa ta kai lokacin da sayyidina Umar ya zo duk ayyukan jihadi da sayyidina Abubakar ya zo da su ya fara da ke sayyidina Abubakar bai tsawon rai ba shekara biyu da rabi ya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya dora daga nan sai ya kasa jihadi bangare bangaren gabas wanda ya haɗa da yanki Iraki da biranen Farisa har cikin kuryarsu da bangaren yamma wanda ya haɗa bangaren Sham da Misra da Libya to a yankin gabas sojojin musulmi na sahabbai sun ci garuruwa masu ɗimbin yawa inda aka ajiye mutane suna karantar da addini annabi suka ci kaskar da sabab da mada'in wanda ya take kwata farisa a wancan lokaci da jalula da tuskar da zindi sabur da nahawan sannan sai suka kutsa wajajen hamazan da rai rai ita ce teheran da kumsi دا جولجان دا طبرستان ودا انا كنت ما زندران دا اذربيجان دا خراسان duk waɗannan yankuna ne da birane da su kasance ƙarƙashin daular kisra ta farisa masu bautar wuta aka ji aka kafa tutocin musulunci aka gina masallatai mutane suka rika shiga addinin Allah jama'a jama'a daga nan ne aka ɗauki yanki na biyu ƙasar misra wadda a wancan lokaci tana cikin rikon rumawa. ita ma aka buɗe manya-manyan biranenta irin su bilbis da umdarin da iskandariya da duk garuwar da suke tsakaninsu sannan sojojin musulmi suka zarce zuwa barka da tarabulus suka kuma samu cikakken nasara suka shiga da su a cikin daular musulunci kai kafin daular sai karshen sai da na umar ta zo karshe ya gama da manya-manyan dauloli na duniya na wancan lokaci masu karfin soja da karfin tattalin arziki su ne daulolin farisa da ƙasar roma kuma ya shigar da karanta wa addinin musulunci daga nan bangaren gabas har zuwa birnin sil china kenan sannan kuma ya gane dukkan yankunan duniya da take raye a wancan lokaci to da haka ne musulunci ya waye gari shine addini mafi karfi wanda hukumarsa ita kadai ke faɗa a ji a duniya a wancan lokaci sai aka kawar da kabilanci da faɗace-faɗacen al'ada da aka saba mutane suka samu walwala da yanci a ƙarƙashin daular musulunci sannan aka ajiye malaman sahabbai ko ina suna karantar da mutane addini a cikin littafin muƙaddara ta riga fata wanda bai gabatar a yi a kansa in kawo darussa da yawa da suka danganci jihadi sabon manzo Allah a wannan lokaci daga ciki mun fahimci cewa duk nasarorin da aka samu a yakokin khalifofi musamman daular abubakar da umar har tsakiyar khalifancin usman duka jagororin sahabbai ne kusan ba wani sahabi mai jini a jika wanda da shi da jihadin faɗaɗa daular musulunci da ya sabi saƙon zuwa duniya ba yanzu misali mu ɗauki yakin kadisiya mutum saba'in daga gaske alu badar suka je yakin kadisiya mutum ɗari uku daga gaske alu bai ake rizwan mutum ɗari uku daga gaske wanda suka yi fatu makka mutum sama da ɗari bakwai daga gaske 'ya'yan sahabbai waɗanda lokacin da ake fatu makka su yara ƙananan abu na biyu sun bayyana tsananin jarumta wadda ta zarce hankali sannan sun gamu da taimakon Allah da karama wanda aka ruwaito misali sun tsallaka tekun dajila babu jirgi wanda hankali kaman bai iya ɗaukar wani sannan abu na uku sun riƙe amana saboda mai saboda damar sun je jihadin nan ne ba su samu wani abu ba da aka zo da kayayyakin kisra rigunansa warewarinsa agogonsa eh, munduwarsa komai nasa dukiya ne aka zo da kayan iyalinsa sayyidina Umar yace inna man addau hada la umana wanda suka kawo wannan ba su dauki komai ba amintattu ne sayyidina Ali kalle shi yace ai daga gare ka ne yace ai kai ne ka zamo na kwarai sai suka zamo na kwarai talakawa gare ka taɓa su ma za su taɓa Zaka shugaba in ya zama tsayayye ne gaskiya sai Allah ya bashi talakawa masu gaskiya ya bashi mataimaka masu gaskiya ya bashi ma'aikata masu gaskiya da ya dan suma ya ɗiba kaɗan to shi kenan kuma kamar sarbi ne an balle shi gaba ɗaya ƴaƴan za su zube abu na hudu ne sun nuna tsananin kishin addini yadda ana yaƙin nan aka yi rashin ladan ladan ne kiran sallah amma kowa ya ce shi za a naɗa har sai da aka yi ƙuri'a sannan aka naɗa ladar a wurin jihadi jama'a lokacin da aka buɗe birnin sham sai da umar ya shiga garin da tawali matuƙa ya shigo da tufafi duk sun kyarkeci ya shigo da siga irin ta talak abu ubaida ya ce wallahi sarkin musulmi ba na sun ka shigo wannan birni na wayayyu in birni su ganka haka sai da amurka ce laula gairu ka kala haya a ba ubai ina ba wannan magana wani ne ya sake ta ba kai ba yace nahnu qaumun a'azzana Allah bil islam wa ma wa ma mabtaghayna al izza fi ghayrihi azallana Allah duk girman da kaga muna da shi wallahi na musulunci muka da muna neman girma da riga da kuri da ƙarya da sahariya wallahi za mu lalace shi yasa sai da na amur duk abin da aka samu shi bai ci wariyarsa ba a zama guda zai rage zai rabe dirhami dubu talatin kafin a jima babu abin miya a gidansa kuma yana sarkin musulmi yakan yi wata guda bai ci tsinkin nama guda a bakinsa ba don haka lokacin da sayyidina usman ya zo ya gaji aiki mai yawa sayyidina usman mun san wani iri ne tajiri ne dan kasuwa ne ya saba da daula kuma mun san irin sadaukarwar da ya ma addini da kuɗinsa raƙuma ɗari uku ɗauke da kayan abinci ya bayar a lokacin jeshin usra shi ya sayi rijiyar ruma wadda bai hudu ya so ya fi gajiyar musulmi sai an biya kuɗi a sharuwa ya sayi ya sanya ta sadaka lokacin da ya kama aiki abu na farko da ya faɗi da masallacin manzo Allah ya sabunta tattara alkur'ani wanda aka fara zamanin abubakar sannan ya ci gaba da aikar jihadi da sai na umar ya fara to hannun ne aka ci gaba da yaƙi a yankin sind aka samu nasara a lokuta masu ɗan yawa cikakken labari yana cikin littafin muna ƙaddara ta riga fata tun da aka ci birnin tarabulus idan umar ya lura da wata 'yan matsala cewa musulunci tana ta faɗaɗa maimakon mu yi ta tafiya mu tsaya mu samar da nagartaccen al'umma mu tsaya mu karantar a fahimci addini mu ba mulkin mallaka muka zo ba zakka ma tu khadu min aghniyaihim wa turdu ila fuqara in mun karba da gare ku ne daga attajiran ku mu ba wa talakawan ku mu zo da mulkin mallaka ba Da sauraka sai ɗan dakatar da jihadi Ba bahaushe yake sarki goma zamani goma da sai dina usman ya zo sai ya kato musulunci in bai isa sauran duniya ba kuma Allah ya tambaye mu fa don haka sai ya sake tada ya sake kaɗa gangar jihadi a shekara ta ashirin da tara ya ba da umarni ga gwamnonin Khorasan da Tajistan yake su ci gaba da yaƙi inda aka ci Fargan aka ci Kabul aka ci Istakar suka danna har inda tekun sindi a shekara talatin da ɗaya gwamnan masar abdullahi sa'adu da bisar ya karɓi umarni daga sayyidina usman ya jagoranci wata ƙarfar runduna wadda aka sani da za ta sawari shugaban kustantin ya fito da kansa a cikin jiragen ruwa fiye da ɗari biyar saboda ya kara da musulmi amma gagarumin nasarar da musulmi suka samu ta sai da ya ranta cikin na kare gudu da kafafunsa ba ko bisa abin hawa ba ita ma farisa abin da ya faru gare ta kenan rundunar abdullahi bin amir sai da ta sai ya sarkin farisa ya gudu da kafafunsa zuwa cikin to haka sai da na usman ya yi ta ya koka babu yakin da musulmi ke alfahari da shi a zamanin sayyidina Usman kamar yakin Qubrus wanda sayyidina ya jagoranta a khalifancin Usman Muawiya shine GOC na wannan bataliya a cikin akwai sahabbai da su Samit wanda ya zo da matarsa Umu Haram dama manzo Allah ya mata bishara sai manzo Allah ya ce runduna ta farko da za ta yaki akan teku sun wajarta shiga aljanna sai ta maza la karo kan Allah yana cikin su ki kina na cikin su yace runduna ta biyu da za ta ci birnin Constantine Allah ya gafarta mu sai ce manzo Allah ina fata da cikin su yace ba ke cikin su wannan ta farko ita awe ya jagoranta wacce ta biyu take Yazid dan sa ya jagoranci a zamanin sa wannan kuma a zamanin Sayyidina Usman akwai Siddiq Dadud bin Amr akwai Shaddad bin Aus su abu zarar gifari duk suna cikin wannan runduna wadda manzo Allah ya musu bishara da aljanna a cikin yankin kunce yakin Khurasan wanda Sa'id ibn al-As ya jagoranta an samu matasan sahabbai wanda a zamanin manzo Allah ba samu jihadi ba da wasu kalilan wanda yara ne amma sun jihadi a zamanin manzo Allah akwai wanda a cikin wannan akwai Hassan akwai Hussein ƴaƴan Ali akwai Abdullahi ibn Abbas akwai Abdullahi Umar akwai Abdullahi Zubair bayan sun ci khurasan suka zarce zuwa kauman suka buɗe ta suka wuce zuwa jurjan duk wa'annan a zamanin khalifancin usman suka shigo daular musulunci kafin ƙarshen mulkin usman duk banyan daulolin duniya sun ruguje a hannun waya kan musulmi kalmar allah ta ɗaukaka daga wanda ya musulunta sai wanda ya miƙa waya ce a je aika musulunci ba zai yi jariya ba sai da usman bai zo ƙarshe ba sai da fitina ta kullu kai a duniyar musulunci aka samu munafukai sun tada tsayar baya damar musulunci ya faɗa da ya abinda sai na umar ya tsoro sai da ya faru wanda suka shigo musulunci ba da zuciya ɗaya ba suka fara shirya gangami suka shirya munafurci har suka zo suka yi mulki a madina suka kashe khalifa usman surukin banzo allah a birnin manzo Allah yana khalifa manzo Allah yana zaune a gidansa yana rungume da alkur'ani yana karatu daga nan suka kundoma musulmi da fitina wadda sai da ta jawo yakin basasa har guda biyu aka kusan shekara takwas musulmi ba su samu damar da suka isar da sakonni ba kusan duk tsawon khalifancin sai da na ali ko ce karshen khalifancin usman farkon khalifanci sai na har ƙarshensa da khalifancin alhassan babu inda musulmi suka je saboda ne saboda matsaloli da fitintunan cikin gida sun da baibaye su babban nasarar da sai na ali ya ci ita ce ya kawar da sharrun halki su ne hawari daga doron ƙasa ba don kawar da su da sai na ali ba da fitina ba za ta bar duniyar musulunci ba har inda rana ta fito daga gabas inda to anya kuwa to bari mu je zamanin je zamanin halifanta sayyidina muawiya sayyidina muawiya da karbi mulki ya shimfiɗa sabon salo na sarauta a musulunci ya ba da muhimmanci sosai da sha'anin tsaro kasancewar lamura sun canza a lokacinsa ya zamanantar da sha'anin isar da saƙonni abin da kira ma'aikata ta alhassan saboda wani fojari da ya ga an yi ya inganta sha'anin ilimi da jin daɗin malamai ya ƙago baitul hikma na fassara littattafai sannan ne da hidimar alhazai gaba ɗaya kyauta ya kyautata walfiya ga talakawa sannan yake duk talaka inda yake yana da damar ya rubuta wasiƙa ya kai ma gwamnansa gwamnan sai aiko ma musulmi mu'awiya shi kuma duk yawan wasiƙun nan sai ya karanta shi akwai wata wasiƙa da ya karanta mai ban sha'awa mai ban mamaki الزبير ابن العوام kusan dan waye ɗan asma'u ne yarda na aisha a zubair ibn al'awam afon zubair haka ne ko abdullahi shi ne yawa اوكي شي شي اشياء ورا اسماء كده يوا شي دان كفيه دي بوكو من تو با شي من زو الله كده ده هاوسا ده كلن شي كما ابوكي واسا <laughs> الزبير انا انونا من لوكه تنبيه لطول الزبير عند الاوام يا سوره مثلا في المسلمين وسيك عليك السواه يسير بونا كاد تكي كسد ساكه ma'aikatanka sun zalunce ni sun toshe mana hanyar ruwa don haka ka gaggauta ba su umarni su buɗe mana hanyar ruwa sai dina ma'auya ya karanta ya murmushi ya ɗauki takarda ya rubuta ya ce wa'innan ma'aikata ba su kyauta ba ya nuna cewa ba su san matsayinka ba ina baka haƙuri kuma ina sanar da kai da zaran wannan wasiƙar ta iso hannunka wannan gonar ta zama taka duk nan ma'aikatan da ka gani bayi ne na mai da su bayinka sai da nama ya magance babban matsalar da ake fama da ita a madina saboda madina ta zama babban birni ta cushewar ruwa sannan da aka fidda gudanar ruwa har aka je uhud ya kai ma an samu gawawaki ka ga gawa ga ciyawa ta tsira wurin kafafu in ka kalli fuskar kamar jiya ne aka bizne shi alhalin shekarun su hamsin a wurin to maganar jihadi a zamanin mu awai ita ke da muhimmanci a nan domin ita ce muke so mu faɗi yadda sabai suka ba da gudunmawa aka yada addini har ya iso nan zuwa gare ni sai na auya ya kasa jihadi kashi uku ya umarci alhakam ibn amr al-gifari domin isar da musulunci zuwa garuwan duwatsun ghur da farwanda wannan gabas kenan farwanda kilomita 145 ne daga kabul ta afghanistan sannan ya umarci rabe ibn ziyad al-harisi ya ɗauki tashi bataliya zuwa garin balakh kusa da mazar sharif a afghanistan daga nan suka je kuhustan suka cinye garin daga nan suka gabas ta iran suka shigo da ita musulunci a shekara ta hamsin da hudu mu'awiya رضي الله عنه يا أمر تكم عند عبيد الله إن زياد درون دونسا تسألا كتك كن جيهون ذاك سكرات أزو أوزبكستان تركمانستان نقوه تاريه سوديت دجلن يكون سكا تقبر يا المسلمين تزوى بخارة درمسين رمسين يتسي ولي شيء كان سراكون بخارة آه كاتون من نلوك سيدة كون بيكندا ودى كيلومتر 40 دولني لقى برنم بخارة a shekara ta hamsin da shida ya umarci sa'id ibn amr ibn al-as ya je ci garin samarkand da tirmi wanda ke cikin uzbekistan wannan bangaren gabas kenan ɗaya bangaren shi ne bangaren rumawa shi ne wanda ke kowa da hatsari sau da sai da mu'awa ya duba manyan jagorori mayaka daga cikin sahabbai da manyan sabi'ai sannan ya sanya kwamandodi wanda cikinsu akwai busar, ibn arfa'a أكو عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أكو مالك بن عبد الله الخطأني أكو مالك بن خبيرة السقوني أكو مالك بن يزيد أكو سفيان بن حوث السلمي لتورج فمن يشري رمجنا متعتا فالأشين جاغورا سنتنسى يزيد إذا بتالية ما في جرمة ودع كتقي أدولا مسلمة سكة كاربين من قسطنطينية إلي كتب كسروما wadda ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rundunar da za ta bude wannan garin Allah ya gafarta musu a cikin wannan runduna akwai irin su Abdullahi Abbas Abdullahi Umar Abdullahi Zubair Abu Ayyub al-Ansari Al-Hasan al ayyan Ali da matasa da yawa Abu Ayyub al-Ansari a cikin wannan yakin ne ya samu shahada to babban nasarar da wannan runduna ta samu wannan lokaci ita ce suka datse rumawa daga komowa yankin armenia babban wurin da suke takama da shi da haka musulunci musulmi su kuma suna alfahari da shigowa armenia a ƙasarsu a karin farko a kaɗa kiran sallah a babban birnin armenia wannan duka na faɗe su a takaice sai baitul qasid inda nan yake damunmu shine wannan yakin namu na yamma wannan ya haɗa ƙasashen afirka ta gabas wadda a lokacin ake kira Ifriqiya da kuma ƙasar Masar. Wannan nahiyar ita ma sai dina ma'auya ya raba ta biyu. Kashin farko shi ne na sojojin ƙasa. da kashin jagorancin ruwai ta irin sari talasari, kashi na biyu sojojin ruwa, ka kashin kwamanda Fabala Ibn Ubay. Dukkaninsu suna karkashin jagorancin sahabi Amr Ibn al wanda shi ne gwamnan Masar da wancan lokaci. a shekara ta hamsin da biyar suka ci ƙasar tunisiya ƙarƙashin tutar sahabi ukba tubnu nasir wanda kuma shi ne bisa umarnin sarki musulmi ma'awiya a wancan lokaci ya gina garin kairawan kairawan wani katatirin birni ne aka yi a matsayin ribaɗi saboda ne saboda da aka shigo gabashin afirka barbar kabila ce ba bari bari ba barbar duk suka musulunta ya aka yi gaba sai su koma rida ta ka ci wannan jahilci ne don haka duk garin da aka tafi siyasar mu'awai ta farko kenan duk garin da aka tafi in aka ci garin a bar malami mai ba da sallah ya karanta kai karshe sai ce gabas zai ba ko idan a garuruwa wato mu ce new education centers to nan ne aka gina birnin kairawan wanda ya zama mazauni a gaɓar ruwa waje mai duhun bishiyoyi kuma wani abin mamaki shi ne akwai ta karama ta sabon manzon Allah da ta bayyana a wancan lokaci domin uku ba ilmi na da ya zo lokacin da yake so ya shata wannan garin ba abin da ke cikin da namun daji masu hatsari sai daga hannuwa ya yi addu'a ya ce ya Allah ka sauwaƙe mana zama wannan gari nan take aka ga maciji zai ɗauki ‘ya'yansa ya yi gaba kunama za ta lodi 'ya'yanta ta yi gaba zaki zai gargaɗa 'ya'yanta, su yi haka suka watse aka bar birnin ko so babu bayan da uku ba ya kafa birnin kairawan birni ne mai daɗin zama ga shiga a teku amma ba hutu ya zo yi ba tare manzon Allah ne ya zo ne isar da musulunci ne sai ya wulla ta kudu tare da runduna wadda mayakanta ba za su kasa dubu goma ba ya sai ƙasar sudan ta yamma ya buɗe garuruwan yammacin afirka ƙarƙashin daular gane ta wancan lokacin uku ba ya ci gaba da gangarowa sai da ya iso yankinmu wanda a yanzu ba zai iya tahadidin ƙasashen ba amma da togo da benin da chadi da ghana da burkina faso duk suna cikin yankunan da sai da isa wurin ko suna cikin daular ghana ta wancan lokaci wannan magana shekara dubu ɗaya da ɗari da tamanin da bai da sauce ke sarki musulmi muhammadu bello a cikin infaqul mai sur yana cewa walamma نفذ جنود الصحابة إلى المغرب كما وردت مجرد ثلاثة يقول ولما أرادوا الانصراف قال لهم أمير التوروز أتيتمونا بالدين ونحن جاهلون به فخلفوا لنا من يعلمنا فخله لهم عقبة بن ياسر أو عقبة بن عامر أو عقبة بن نافع فجلس يعلم الدين والشرائع فزوجه أمير التوروز ابنته بج منقوف لو da suka زوجانا كيف kai أيه أكد يقولون سركي gurin sarki sarki suka ce za su wuce ya yace a'a ku bar mana wanda zai karantar da mu nan ne uku ba ya ce to ni zan zauna da kaina sarki yace to ga ƴata ka aure ta sunanta bajjo mango suna ne irin na fulani amma an mata sunan musulunci shine maryam mujahidai da yawa kamar da muhammad kulwa a cikin kanzul auladi wa zarari ya faɗa mujahidai da yawa sun yi aure daga cikin afirka daga cikin Shawa. kafin uku ba ya auri bar jamango yana da bakuraishiya sharifiya ba hashima in gidan ahalul bai ita ce safiya yar jafar yar abu talib tana da 'ya'ya biyar da shi da ya auri bar jamango sai Allah ba su 'ya'ya shida Muhammad da Abubakar da Umar da Usman da Ali da Fatima Muhammad shi ne Fulani Abubakar Fulata Umar Gardo, Usman Toro, Aliyu Gardo da Fatima Shaflo. Shi Muhammadu Fulani zuri'arsa sai ta barbazu ta je agadar da tawa da balma da wasu yankunan Najeriya. Zuri'ar abokan fallata suka watsa yankin Borno da da magaram da tafkin Chadi da ƙasan Mali har zuwa gabashin Sudan, Eritrea da Masar. zuri'a umar gardo su suka zauna ta gaba kogin senegal da cikin saharar ƙasar mali musamman tun timbuktu da kuma wani yanki na ƙasar sudan jikokin usman toro su suka zauni ƙasar masina wadda ta da mali da burkina faso da dahome a cikin wannan zuri'a ne aka haifi musa jakollo wanda ya hijira tare da ɗimbin jama'a wancan lokaci lokaci da aka samu wani kazamin faɗa ya barke yace zai tafi makka wasu daga cikin jama'a suka tsaya dafu wasu suka tsaya yankin bagarni saura kuma suka iso ƙasa hausa cikin 'ya'yan musa da kullu ne aka samu malam ayuba wanda shi ya nufato yankin nijar zuwa cikin najeriya kuma shi ya haifi malam baba malam baba ya fi muhammadu sambo malam mamadu sun bai haifi malam jabbo shi kuma ya haifi muhammadu gordo shi kuma ya haifi malam haruna malam haruna ya haifi malam salihu malam salihu ya haifi modibu usmanu modibu usmanu ya haifi mallam muhammadu fodiyo muhammadu fodiyo ya haifi mujaddadi usmanu dan fodiyo labari yana da yawa Fatima Fatima Shoflo an wasu cikin ‘ya'yan Bajumango, ‘ya'yan Okbatun Nunafe, ita auri wani ɗan ƙasa na asar Roma suka haifi zuri'a wadda ta zauna ƙasar sudan da kamaru da wasu yankunan afirka so a takaice abin da nake son in ce musulunci a wannan ƙasar haifaffen aikin sahabban manzon Allah ne kuma ko a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muawiya dan abu sufyan khalifa na shida ko sarki na shida a daular musulunci to babban abin da nake so mu fahimta shine ne duk wannan kokarin na yawo a isa duniya isa da musulunci da suka yi ba su yi shi domin su tara dukiya ba kuma ba su tara dukiyar ba bai su yi shi domin su samu ɗaukaka ba kuma ba su ɗora kansu akan mutane ba ba su yi shi don wani buri na duniya ba babban burinsu shine isar da musulunci to da aka duk garin da aka buɗe za a samu wanda ya fi kowa tsoron Allah cikin sojoji wanda ya fi kowa ilimin da zai karantar sai a ce ya sadaukar da kansa ya zauna shi ne shugaban wannan wurin tun a zamanin sayyidina Umar mun lura duk gwamnan da aka yi wanda sahabi ne to za ka isko shi ne talaka akwai lokaci da mutanen hins suka zo wurin na umar sarkin musulmi suka yi koke game da tattalin arziki na yankinsu sai ce su zo su yi list na bayan Allah talakawa su kawo masa za a taimaka musu abinda zai baka mamaki cikin list ɗin da suka yi hadda Sa'idu, sa'id ibn amir kun san wane ne sa'id ibn amir shine gwamnan an ce al'umma su kawo list ɗin talakawa sai ga sunan gwamna a saman list sai da umar ya ce a'a ya aka yi shi da yake da cikakken albashi kuma yake talaka suka ce wallahi Allah shi taimake ka karan da biyar ya karɓi albashin nan to kofar gidansa talakawa ne da musakai bayan Allah za ka rabe musu yake kafin wata ya yau? shi ma ya shiga cikin wani yanayi sai ce to kuna da wani abin da kuke gani na laifi a gurinsa akwai abin da kuke aibanta shi da shi suka ce a amma akwai abu uku na farko yana da matsala baya fitowa gida da wuri sai da hansi in yi sallar da su baya shige baya fitowa sai da hansi ko muna da bukata ba mu ganin su sannan in dare ba mu sake ganin shi har abada shi gaba ɗaya da dare baya fita ya yawon gari sannan na uku muna da rana guda wadda kowa bai gane shi a wannan rana sai da umar ya aika a kira masa gwamna Sa'idu ibn amir ya ce mutanenka sun kawo ƙararka sun ce ba ka fita da wuri da safe sannan ba ka yawo da daddare sannan akwai ranar da ba a ganin ka gaba ɗaya shigewa kake sai ce to Allah ya taimake ka wallahi mata ta ba ta da lafiya sau da haka dole akwai lokutan da ni ke hidimarta da kaina kuma ina da yara so ni nake dafa musu abinci yake to da rana ina kokari in biya bukatunsu kenan tun farko sahabbai ba su bi annabi don su ci duniya ba ba su kuma san duniyar za ta samu ba kuma da ta samu ba ta ɗauki hankalinsu ba da haka duk wanda ya tumce su da son mulki ko goriyo a kansa kai hada cewa wai sun yi kwacensa to babu wani shakka wannan ya cika babban makareci kuma azzalimi su a lokacinsu mulki abin gudu ne abin tsoro ne shi yasa lokacin da mutuwa ta zo masai na abubakar radiyallahu an ya yi shawara da sahabbai daga ko'ina yake rubutawa ina so in ne ai amma bin kai ne masanin abin wala yunabbi'uka mislu khabir ne abinda Abdullahi dan ya ke rubuta ma al'ummar musulmi bayan haka bayan shawarwari da tuntuɓa da nazari na tsakani da Allah na ga cewa ya dace idan Allah ya karɓi rayuwata ku zaɓi yana faɗin haka sai ya suma bai faɗi suna wanda za a rubuta ba da ya farfaɗo yake ma usman karanta min abin da ka rubuta sai ya karanta ya karanta ce saboda haka ku zaɓi umar sai abubakar ya kalle shi ya yi dariya ya ce wallahi ka kuru domin in ta tsallake shi da irin ba ta faɗa a kanka ba me wanda yake nufi abin gudu sai a lokacin su to kaga babu ƙarya da ƙazafi da kai a ce wai za su yi ƙasar sarauta wanda gudun ta suke turere ne suke ne ta in uwa al'ummar musulmi magana akan jihadin sahabbai da isar da saƙon Allah da karanta da su magana ce kamar teku wanda baya da gaba da ka abinda muka faɗi a cikinsa akwai kifaya abinda babban makasudi shine musan minna musan baiwa da hikima da <coughs> wa'annan bayan Allah suka yi domin addini na iso gare mu saboda mu tsaye da abinda Allah ta'ala yake ne ta rabi a kansu نروق مسغافر ألا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله كيمنا البركة الله كيمنا يوم البركة غافر تامو إيا يمو ذا مقبا تمو كيمنا قرشي ميتشو كسامونا دا أميشي دا زمان الله تيها كسرمو masu taimakon addini da kyakkyawar ubangiji ka taimake su a su kokarin ganin sun gurbata tunani ba idan mutane Allah ka shirye su Allah ka dauke ma al'umma musiba su da fitinar su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah Allah ya saka burfesa da alkhairi ya kara albarka a cikin rayuwa gaba ɗaya abuwa waɗannan su ne kuma kaɗan kenan daga cikin tarihinsu da gudunmawarsu da ƙoƙarinsu wajen ganin wannan addini ya yaɗu babu abin da yake kanmu illa ci gaba da yi musu addu'a ta alkhairi da kuma ƙoƙarin kwaikwayon abin da suka aikata wannan majalisi a cike yake da manya-manyan malamai wanda lokaci ba zai ba mu ma'ambaci su duka ba sai dai zan faɗi waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara ma'ana idona ya kai gare su wanda bai jina ambace shi bai mun afuwa a wannan zama muna tare da Dr. Bashir Aliyu Umar Dr. sananne ne ba bukatar wani dogon bayani muna tare da Profesa Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu akwai a dakta magaji fadil zarewa akwai dakta ali yunus muhammad imamin usman bin Afan. akwai shek abubakar abdulsalam baban gwale akwai dakta abdullahi yan kaba akwai shek alhabiz nasir yahya akwai shek mansur shehu dana akwai limamin wannan masallaci mai girma malam lawan a gauran maji akwai Profesa Abdallah Sale Pakistan, shugaban izala ta Kano, akwai shek Ali Aliyu, akwai Malam Rabi Abdulhamid, akwai shek Sani Alhamidi, akwai Sha Abubakar Kyari daga Maiduguri, akwai Malam Sani daga ƙasar Ghana, akwai Dr. Tijjani Tanko. da sauran manya-manyan malamai da suka halatto akwai kuma mahalatta waɗanda na ga wasu daga ciki akwai wanda suka zo daga sokoto kamar shi malam da ya gabatar mana da muhadara akwai wanda suka zo daga abuja ko wanda suka zo daga lagos akwai daga maiduguri akwai daga jigawa akwai daga kaduna akwai daga katsina akwai daga zamfara waɗannan waɗanda na iya hararowa inda ce kaduna ai zage ta shi kuma me wannan zama muna yin shi a jagorancin shugaban zama a sheik dr alhaji bashir yusuf abdullahi falfiya wanda zai mana jawabi nan gaba bayan mai taliki ya yi taliki a yanzu a gurguje za mu je zuwa ga taliki kan wannan lacca da dakta ya gabatar da profesa ya gabatar za mu kira wani profesa ɗin? profesa umar muhammad lafto wanda aka haifa a shekara ta ɗari da casa'in da ta ɗari ta dubu da ɗari tara da sittin a Kano. Ya yi firamare da sakandare a Kano ya yi digiri na farko a jami'ar Usman ɗan Fodiyo da ke Sokoto birnin Shehu a 1987. Ya yi digiri na biyu a biyu kenan Kano a 1993. Ya yi digiri na uku a Sokoto a 1997. farfesa umar lafdo ya yi aiki a wurare da dama a jami'o'i ya yi aiki a jami'ar ɗan fodiyo da ke sokoto ya yi a islamic university uganda ya yi aiki a jami'ar musulunci da ke katsina alkalam ya yi aiki a jami'ar kaduna da take ta jami'ar jihar kaduna kaduna state university sannan yanzu yana yusuf mai ta masuli da haka dakta kwararren malamin jami'a ne Allah ya kara masa lafiya ya rubuta littattafai da yawa akalla ya rubuta littafi sama da guda ishirin da biyar wani abu da wannan lacca ta samu ta goma shi da shi shine duka da mai gabatar da faifa da mai taliki fitattu ne wajen yakar miyagun akidu musamman da shi'a a waɗannan farfesoyi guda biyu kowa gwani ne a wannan ɓangare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 ina roƙonsa subhanahu wa ta'ala da ya amfane mu da abin da muka ji ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba to na ga yadda al'umma suka caju malam mansur allah saka masa alkhairi ya gabatar da makala kuma ya kwalkwale ko da yaushe idan ma masu da shigo kano Na kan ba shi kalma hausa ɗaya koma da ita gida a matsayin tsarawa malam ka kwalkwale to da ya kwalkwale sai zama na ni ba abin da ya bar mun daga kwalkwala sai ne ai sai da ya jefa da kwallo kuma to shi taliki ana yin su da ɗayan abubuwa uku imma dai a yi gabatarwa ga mawudu'in domin a matso da shi kusa da masu sauraro su fahimce shi da kyau wa'in ma a faɗaɗa idan ya zama na mai magana ya kuntata wa'in ma a yi naƙadi idan shi mai taliki ya hangi wasu abubuwa wanda yake ganin suna bukatar nagari to wannan mazu'i da malam mansur ya magana a kai baya bukatar gabatarwa domin mazu'i ne wanda kowa ya san shi ko mazu'i ne wanda muka shekara akalla 25 muna magana a kansa saboda haka baya bukatar gabatar da shi abu na biyu wannan mazu'i wato malam mansur ya bada shi a matsayin kogi saboda haka zancen a faɗaɗa ma bai taso ba daga nan ne ne magana ya kwalkwale wato ya cinye duka ya kwalkwale ya gaigaye ba abin da ya rage sai kwallo to sa'an nan zancen ai naƙadi wannan bai ko taso ba domin mai abin ne da abinsa saboda haka nan ma babu shi eh bugu da ƙari za ka ce daga sakwata yake daga gidan shehu mu ma a can muka ɗarso to don haka na samu kai na cikin ɗimuwa me zan gaya wa mutane ya zama na ƙara wani abu akan wannan muhazara alhalin gani ni an ɗora mun kaya ni ba abin zuƙe ba tunda malamai na ne suka ɗora mun ni ba abin fita a guje ba ba hanya da saboda haka barin nemi taimako da Allah subhanahu wata'ala in ƙari kaina ta hanyar jefa kalmomi nan da can a wasu gaɓoɓi da malam mansur ya magana a cikin wannan mazu'i mai albarka wannan mazu'i mai matuƙar muhimmanci a ilimin addinin musulunci shine mazu'i na magana a akan gudunmawar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara musu yarda malam mansur ya taɓo dukkan gaɓoɓin da ake bukata a taɓo a cikin irin wannan mazuri. sa'an kuma ya yi abin daidai wa daida wanda yake buƙatar faɗaɗawa ya faɗaɗa wanda yake buƙatar a kawo shi a wuce ya kawo ya wuce in kuka kula ya kai ya komo a mazuyin jihadi inda ya ɗauko magana tun daga kan jihadi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a rayuwarsa mai albarka da rawar da sahabbai suka taka a cikin waɗannan gazawa da ya jero mana da kuma jihadi wanda aka yi na ƙwatar musulunci a zamanin na abubakar Allah ƙara masa yarda wanda in ba dan shi ba da babu musulunci bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ceci musulunci ya ƙwaci musulunci da sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda don haka ya cancanta ya zama mutum na biyu a cikin wannan addini bayan annabin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan malam Masir ya koro tafiya ya yi maganar jihadi a zamanin sauran Khalifofi, waɗanda suka biyo bayan sayyidina abubakar siddiq wato kamar Umar bin al-Khattab Usman بن عفان علي بن أبي طالب الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان Allah ƙara musu yarda sannan kuma ya yi magana a kan yankuna da ƙasashe da gundumomi waɗanda aka fafata wannan jihadi a kansu da kuma al'ummai waɗanda aka shigar da su addinin musulunci da kuma dauloli na zalunci da jahilci da jahiliya waɗanda sahabban manzan Allah suka sa kafa suka yi kutubal da su ba sani ba wannan ma malama su zai ƙara ta kutubal suka yi kutubal da su malamin su ina za a ƙara wannan ma kun ji inda ya zagayo wai turanci ne ta ko a larabci ai akwai mu'arraf saboda haka a hausa ma akwai turancin da aka wasance ko kana wace ina ɗaukar muku fansa ko ba na ɗauka ya wato ku sai ku yi min kabbara malam mansur ya ba wannan gaba haƙƙinta a magana ta gaskiya ya ba ta haƙƙinta ya taɓa jarumta ta sabon manga Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓo biyayya da san juna na sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓo ciyarwa ya taɓo ainihin wato fifita juna akan kai da dai sauran sifofi na sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka fito a cikin jihadin sahabbai a lokuta daban-daban a ƙasashe daban-daban. Malamin su ya ba wannan gaba haƙƙinta yadda ya kamata a fagen da'awa malam mansur ya kai ya komo ya nuna yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ɗauki nauyin isar da addinin musulunci zuwa ga duniya gaba ɗaya tun daga zamanin manza Allah sallallahu alaihi wa sallam har zuwa sahaji na karshe da ya koma ga ubangiji subhanahu wa ta'ala suka mai da wannan shine ashghulu shagil aikin su na ɗaya a rayuwa shine isar da saƙo zuwa ga mutane baki ɗaya wannan gaba ita ma ainihin wato malam mansur ya ba ta haƙƙinta inda ya kamata a inda ya magana akan tafiyar sahabbai inda suka karaɗe duniya suka hau ruwa suka keta sahara suka shiga dazu suka yi kumurzu domin yaɗa addinin Allah suka kira talakawa suka kira mawadata suka kira sarakai suka kira manya suka kira ƙanana suka kira maza suka kira mata zuwa ga wannan addini suka kira baƙaƙe suka kira farare suka kira jajaye suka kira rawaya zuwa ga wannan addini suka tafi sai da suka dangana da katangar da ake cewa the great wall of china sai da suka kai addinin musulunci nan sannan abu guda wanda na ji daɗi kwarai da gaske da malam masuru ya tsaya magana a kansa da kyau shine batun cewa yaɗuwar musulunci a wannan ƙasar aikin sahabbai ne masu karatu irin namu na ƙuzurɗo ma a jami'a za su fahimta ta inda suka samu addinin har suka yada shi saboda haka akwai abin lura da kyau da malam masu ga fito da wannan magana don haka masu karatun a gura a tsoma sai su je su gyaran manhaja a je a gyara salamansu a gyara curriculum sahabban manzan Allah su suka kawo addini nan kasar ba wasu ba malam mansur ya yi bayani ne gamsarwa ana amma na so in ƙara fito da shi ne saboda a kira abu da sunansa kamar yadda masu magana suke cewa wato akwai wani abu har yau da malam masu ya fito da shi wanda shi ma aikin sahabbai ne ake dangana a wasu watakila saboda rashin sani ko kuma wani Allah irin wannan makirki ne na munafukai da ya ambata ya ambaci munafukai taka rawa mummunan rawa wato abin da yake koyi a zukatansa na kiyayya ga wannan addini ya fito fili munafukai daga dukkan jinsi amma musamman jinsin farisawa iyayen shi'a malam mansur ya fito da wannan abu wanda ake dangana wa wasu sahabbai inda ya bayani da cewa sahabbai su ne suka gina baitul hikma baitul hikma din ici. barkin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam sai ya fito da wannan gaba sosai da ya kamata Allah ubangiji ya saka masa alkhairi to wannan ya kamata na dan zai fa'asi a kan irin waɗannan sahabban manzon Allah zama da suke sun zama aya da cikin ayoyin Allah saboda malamin Allah wanda ya san su annabi ya fara sani wanda ya ya sani don haka ya ko da yayi karya ya fake wani wanda zai shiga wannan aya albarkacin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga don haka kamar yadda manyan malamai suke faɗi irin su Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yana faɗin wannan magana yana maimaitawa yana cewa ba a taɓa yin wani jil a cikin tarihin adam ba kamar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mamaki domin ba a taɓa yin wani annabi ba kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa yin wani malami ba imani ba taɓa yin irinsu ba a taƙawa ba taɓa yin irinsu ba a ibada yawanta da kyanta ba taɓa yin irinsu ba a da'awa zuwa ga addinin Allah ba taɓa yin irinsu ba a jihadi ya karmakiyan Allah ba taɓa yin irinsu ba a infaki fi sabilillah ba taɓa yin kamar sabon manzon Allah ba a kyawawan halaye da amana da gaskiya da ikhlasi da haƙuri da jarumta da riƙe amana da ƙaunar juna kyakkyawan hali wanda aka kama kafar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun mutu na hakika sai ni da gudun duniya babu kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka sahabban manzon Allah sune abun koyi Allah sune aikace a kowane gina rayuwa sai tarbiyya wanda zai kai ka gida zai kai ka koyo da addinin sabon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsaya mu akan tabarkin su ya kuma kashe mu akan tabarkin Allah ubangiji ya yi sakayya da Allah malam Mansur akan wannan ainihin wato muhabara mai matukar amfani kuma na kira da yan uwa a yada wannan muhazara domin irin ka muke bukata yanzu a irin wannan zamu wani ya sauke nasa nauyi mu kuma aka sauke namu ta hanyar yatsa ta har sai ta isa ga wanda take yiwa ta zuwa ga waɗanda suka shirya waɗannan muhabarori al'amuran rayuwa gaba ɗaya yan uwa kamar yadda muke gani gurin namu yana da albarka mai yawa na ambata mana kaɗan daga cikin manya-manyan malaman da suke tare da mu akwai kuma 'yan kasuwa masu yawa a nan gurin wanda ba zan lokaci ba zai bani ban ambaci dukkan sunayensu amma dai suna tare da mu akwai ma'aikata akwai kuma irinmu kuma ɗaliban ilimi da sauran dukkan mahalarta kowa Allah ya saka mai da alkhairi kuma kowa Allah ya kai shi gida lafiya tare da ɗimbin lada gabanin mu je abinda yake na gaba muna sanar da cewa wannan lacoci an shirya su ne a karkashin kwamitin hawariyun wanda kwamiti ne wanda dama babban manufa ta samar da shi shine kariya da kuma ɗaukaka addini gaba ɗaya da kuma ba da kariya ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yanzu akwai abubuwa guda uku da suka rage mana a cikin mintuna uku uku da haka ina fatan yan uwa da za su zo baya wajen jawabi kowa zai kula da lokaci kamar yadda farfesa ya kula da lokaci bi tsab bai saba lokacin da aka bashi ba a wanda za mu kira na farko shine shugaban wannan zama wanda yake dakta kuma alhaji da dan kasuwa ne kuma malami ne mahaddacin alkur'ani ne kuma ɗalibi ne da ya fita a jami'ar islamiyya yayyanmu ne a jami'a sannan kuma ya fito daga irin gida na irin su Abdurrahman bin Auf da Usman bin Affan shine a Bashir ko Alhaji Bashir Yusuf Abdullahi Fantiya shi ne shugaban wannan zama don haka ina neman dan uwa ya gabato ya mana takaitaccen bayani na minti uku أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بأنك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حقيقة من أبو دياب الله سبحانه وتعالى ليكا مقرشا وأنا سير ƙarshen wannan ما lakcoci an umarce cewa na yi godiya jawabin godiya ga sauran jama'a to amma ban sani ba godiya zan yi ko alhini zan yi saboda daga yau shi ke na wannan lacca ta kare gobe ba za mu ƙara hatuwa kamar wannan ba kamar ramadan ne idan ya zo ƙarshe duk ne imani zai biya alhini da tafiyarsa saboda haka yanzu muna alhini idan ka duba fuskokin jama'a nan zaɓar kowa ba kamar yadda aka yi a gadon ɗaya ba ba kamar yadda aka yi almuntada ba ba kamar yadda aka yi alfurkan ba ana ta dariya ana ta farin ciki a yau ana nuna alhinin cewa za a rabu da 'yan uwa da manya-manyan malamai waɗanda muka fa'idanta da su ubangiji allah ya saka musu da alkhairi profesa Muhammad Mansur Allah ya saka masa alkhairi shine wanda ya fara karfan mu lokacin da muka shiga jami'a 1993 shi kuma a lokacin yana shekara ta uku a jami'a sune suka karɓe mu kai mana tarbiyya da su da su da Muhammad Sani Umar Profesa da Dr. Bashir Aliyu Alfurkan da sauransu saboda haka Allah ya saka musu alkhairi ba na mantawa cewa lokacin da zai tafi sai da ya mana kasida kowa ya ambaci sunansa amma ba mu da nuska muna fatan Allah ya sa idan yana da nuska dinnan ya ba mu ita kafin ya to muna godiya ga waɗanda suka shirya waɗannan wannan lakcoci masu albarka kwamitin hawariyun da su da sautin haf, Allah Ubangiji ya sa ka musu alkhairi amma ba shi kenan ba an daina shirya waɗannan lakcoci in insha Allah muna fatan kamar yadda profesa ya bayanin cewa tun lokacin man Jafar Allah ji kansa ba ƙara shirya wata lacca ba sai irin wannan to insha Allah abubuwan ba za su dinga ɗaukar lokaci ba domin ka zo ka ga jama'a ka zo ka ga malamai wanda da suna nisa da kai kana ganin su a TV ko a sauran gurare amma yanzu ga ka ga su da waɗanda suka zo daga sauran garuruwa domin duk a haɗu wannan ba ƙaramin farin ciki ba ne Allah ya saka kowa da alkhairi yan jarida Allah ya saka musu alkhairi yan agaji ba mu taɓa ganin yadda suka yi kururuwa suka yi aiki fiye da wannan lacca ba domin ba irin waɗanda yan agajin da ba mu gani ba ni ma da ɗan agaji ne tun 1985 alhaji bashir yusuf a abdullahi kwanciya allah ya saka da alkhairi kamar yadda ya faɗa ba insha Allah ta'ala ba wannan ne karshe ba za a ci gaba da shirya irin waɗannan mun je waɗanda suke da gilli suke da damuwa gane da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna ta ihu an shirya makon sahabbai suna ta ihu to sani wannan ci gaba ne na abin da dama ake yi dama kullun karantarwar mu cikin wannan muke to kuma wannan salo da aka ɗauko na shirya irin waɗannan lacoci ba wai in yanzu suna da damuwa an shirya mako to za a dawo nan gaba za a shirya wata ma za a shirya kuma abin da ya fi wannan a garuruwa da yawa a yanzu wanda zan kira na biyu wanda zai mana jawabi shine su waɗanda suka shirya wannan lacoci waɗanda suka shirya waɗannan lashuti suna da saƙo da kuma jawabi da suke so su yi ga al'umma da haka zan kirawo ta sunusa abubakar ramadan shi ma ya zo ya yi mana jawabi a cikin minti uku Thank you. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أمدد أمدد قباء يا جاغورا الهواريون نكي قباء تدى جواب قوديا wanda kamun je ga ƙarshen abin da zan faɗa ina so in tunatar da 'yan uwa cewa wannan cibiya ta alhawariyun an kafa ta a shekarar 2007 ne kuma babban manufa ta kafa ta kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa shine ya aƙi da shi'a a cikin ƙasar hausa baki ɗaya ta hanyar kafar sadarwa wanda wannan ne ya bayu muka ƙirƙiri shiri wanda muka sa masa suna magabata na gari wanda muke gabatar da shi a gidan rediyon kano tun daga wannan shekara daga karfe biyu da rabi zuwa uku da rabi wanda da yawa sun san shi daga baya aka zo aka kuma samar da wata manufar shine wayarwa al'umma da ilmantar da su da kusanto musu ilimin addinin musulunci musamman ta kafar yada labarai wanda muka kirkiri wani program da muke kiransa da suna tafarkin tsira a gidan rediyon freedom wanda ake gabatarwa bayan magriba zuwa isha wanda wannan lokacin wannan program din yanzu ya dakata amma shirin tafarkin tsira a shirin magabata na gari yana nan har yanzu ana gabatar da shi a gidan rediyon rahama kowace rana ta litinin daga karfe goma na dare zuwa sha ɗaya na dare saboda haka yan uwa za su gaba da bibiya kuma manya-manyan malamanmu suna nan suna gabatarwa wanda a yanzu haka ma akwai program din da za a saurara na Profesa Mansur Sokoto wanda za a sa a wannan shiri din sannan wannan cibiya ta alhawariyun an kafa ta ne karkashin jagorancin jagororinmu manyan malaman mu kuma sune iyayenta Imam ahli sunnati wal jama'a shek abdul wahab abdallah doktor bashir ali umar da doktor professor muhammadu sani umar rijiyar lemo allah ya kara musu lafiya baki daya kusan sune iyaye da jagorori waɗanda sune ne waɗanda suke kace su hawariyu ne na hannunsu wadda aka mune musu godiya muna addu'a gare su Allah ya kara musu lafiya Allah ya ƙara musu albarkar rayuwa Allah ya albarkaci zurriyarsu Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka al'amuran da suke gabatarwa ya karɓa sannan za mu yi godiya ga 'yan uwa waɗanda suka ba da gudunmawa musamman Allah subhanahu wata'ala ya san sun yi danshi kuma ba su da buƙatar sai an faɗi sunansu fatan da muke Allah subhanahu wata'ala ya fi mu yaba abin da suka yi Allah subhanahu wata'ala ya ƙara albarka a arzikinsu. su Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ma rayuwar albarka sannan za mu yi godiya ga kwamitocin masallaci domin masallacin nan guda biyar da muka je kowanne kwamitin masallacin nan ya ba mu haɗin kai sun ba mu gudunmawa tsare-tsaren mu sun tafi alhamdulillah ba abin da za mu ce da Allah sai godiya muna godiya gare su sannan muna godiya ga manya-manyan malaman mu waɗanda suka yi tattaki daga jahohinsu suka zo suka gabatar da laccoci sunayensu sananne ne ba sai mun faɗa ba sun zo daga wajen kano sun zo sun gabatar da laccoci sannan kuma sun koma garinsu lafiya lau kamar yadda yanzu muna tare da profesa mansur shi ma muna fatan allah mai da shi gida lafiya cikin aminci don haka muna godiya gare su allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi na yi mantuwa ban faɗi profesa abdullah salih pakistan ba a cikin iyayen a hawariyun ko da dai shugaba ne ko ciyama ya shiru a mataimakin shugaba alhaji Allah da ke ka faɗa sannan za mu yi godiya za mu yi godiya ga 'yan agaji na gurare mabambanta juna waɗanda suka zo suka ba mu gudunmawa domin tsara ababen hawa tsara zaman cikin masallaci da duk wani tsari wanda ya kamata a tsara su ma sun ba da gudunmawa Allah ya saka musu da alkhairi sannan za mu yi godiya ga 'yan social media waɗanda suka ɗauki gabaran yaɗa wannan laccoci a lokacin da ake yin su da haka duk inda kake duk inda bahaushe yake a duniya yana bibiyar wannan lacca kuma ku shaida ne duk inda bahaushe yake ya ji wannan lacca kuma sakon ya je masa muna godiya gare su musamman jibus media sun ba mu gudunmawa sannan kuma akwai kafafen yada labarai daban-daban daban waɗanda muna tare da su lokaci ba zai faru mu ba da faɗi sunansu ba a lara asihim sunna tv africa tv wisal tv da sauran da gaskiya duk sun ba da gudunmawa Allah ya saka musu da alkhairi sannan za mu yi godiya ga 'yan uwa waɗanda suka yi suka yi tattaki daga wajen Kano don sauraron wannan muhadara a yanzu haka muna tare da wanda yake daga ƙasar Ghana wasu kuma sun zo daga wajen Kano akwai daga Maiduguri akwai daga saura dai wanda mai gabatarwa duk ya faɗe su muna godiya gare su Allah ya saka musu da alkhairi sannan a ƙarshe a ƙarshe muna yin godiya ga shugabancin alhawariyun domin da tsayawa da jajircewa na wannan shugabanci na alhawariyun wannan al'amura suka gabata da haka muna roƙon yan uwa a duk inda suke da su samu cikin addu'a ta gari abin da muka sa a gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya riko da hannun mu kai ga gaci Allah ya karba daga gare mu zamu ikhlasi a ciki Allah ta'ala ya karfafe mu Allah ya kare mu daga duk wani abin ki Allah subhanahu wa ta'ala mai da kowa gida lafiya wannan kuma shiri da aka yi Allah ta'ala ya nuna mana ranar da za a dora daga kan inda aka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Adabta sun sunusi Allah ya saka da alkhairi ana cikin abubuwa na karshe Allah ya wa a malam Ibrahim Khalil isowa ba da suwa ba naga an yi jigon <laughs> Allah ya masa isowa wannan guri muna masa maraba da zuwa Allah ya kara lafiya da tsawon kwana a yan uwa duk inda muka yi wani aiki na alkhairi mu dinga yawan tawassuli da da shi wajen Allah ya ba mu zama lafiya a wannan kasa ta mu albarka da dukkan kasashen musulmi gaba daya yanzu nan ga wata takarda ana sanar da ni cewa wani ɗalibi ya tafi nan biyu ke yau sati biyu kenan ba a same shi ba ya ɓace da Allah ya addu'a Allah ya bayyana shi da duk sauran waɗanda suke cikin irin wannan yanayi suna nan da yawa ubangiji Allah ya bayyana su kuma Allah ya ba mu zama lafiya wannan ƙasa ta mu mai albarka da dukkan ƙasashen musulmi abu na ƙarshe da za mu yi shine jawabin godiya shi ma na minti uku daga ɗaya daga cikin limaman wannan masallaci malam abubakar abdulsalam baban gwani a minti uku zai yi

الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نيما بدناي ربو فوتو لما مينا ونفصلاتي حضور الشيخ الإمام نوت أبو بكر غورمالي ثم ba ni abubakar Salam wale da shek bashir maligawa cikin tawagar limarun masallacin nan da kuma jagororin wannan masallaci a kashin jagorancin alaji shir gwamnata da kuma alhaji abdulsalam bata da sauran 'yan tawagar masallaci da kuma manya-manyan masu rike da wannan masallaci ta kutar gudunmawa a yaniya alhaji abdullahi garba alhaji tahiru ahmad garba alhaji bashir ibrahim gwamnaja da sauran manya-manyan masu ba da gudunmawa sababin ainiya ko kuriya muna matuƙar godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara aka zaɓi wannan masallaci na masu masallatan da za a gudanar da wannan lakcoci abu na kuma muna godiya ga wannan kwamiti na alhawariyun da da kuma manya-manyan malaman da suka albarkaci wanda masallaci wanda mafi yawancinsu ba yau suka saba albarkantar wannan masallaci ba to muna matuƙar miƙa kujermu ga waɗannan ɓangarori da muka faɗa da fatan Allah na wasu ala ya karɓi wannan aiki su da suka yi ya sanya shi a cikin mizanin kyawawan ayyukansu. Ubangiji subhanahu ya sanya su a aljanna baki ɗaya tare da mu da muka zo muka halarta muka saurara kuma wannan masallaci yana yi wa masu sauraro wasiya da su ɗauki wannan kyakkyawan koyarwa ta tarbiyyar sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma da kuma a masallaci yana wasiya ga almajirai ɗalibin ilimi da su ɗauki wa'annan lantarki a matsayin wato wani wuri da za su dinga komawa domin ɗaukar salo da tsari na gudanar da lantarki saboda duka malaman wannan ba wanda yake zama da ya hira kowane malamin ne kashi tsari yake yi irin wanda in ka tashi wanda littafi ka karanta haka za ka gana rubutawa saboda ka muna so da Allah waɗannan lantarki su zama kamar wani salo ne da masu da'awa za su dinga koyi domin gujewa tarihin hadisi da guje wa cikin abubuwan da amfanin su da su da rashin su da baki ɗaya ɗaya ne in ma mutu cutar da mutum da kuma guje wa dukkan abin da ya shafi labari wanda zai rike rikita al'umma zai kuma wato kai mutane ya da haka wannan masallaci yana ƙara nika godiyarsa awwal wa akhiran zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tare kuma da fatan alkhairi ga kowa kuma wannan ba masallaci kaɗai ba haka yan agaji na masallaci da kuma yan media na masallaci kamar da muke kuriya ga tawagar yan agaji na su gabatin gwamnatin kuda kai kafin sunna ƙarƙashin jagorancin su da kuma yan agaji na hukumar tunanuran da kuma yan agaji na markazin imanin bukari da yan agaji na munanan iya sunna da sauran tawagar yan agaji da suka zo wajen tabbatar da tsaro alwakas domin ganin cewa wannan abubuwa sun tafi kuma a ƙarshe muna godiya da yan media tashar misal tashar sunna tv tashar amurka tashar gaskiya tashar ahbab da sauran rabuwar tashoshin da suka zo allah ya kawo musu da alkhairi baki daya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما ما شاء الله تعالى الله يسعدك على الخير في سنة رواكة في متاشي karkashin mu'assasati Abdullahi bin Mas'ud ko Abdullahi bin Salam karkashin jagorancin Sheikh Abdul Wahab Abdullah Imam Ahli Sunna wannan mu'assasa tana gayyatar lacca da za ta gabatar ranar Lahadi a masallacin Juma'a na Tirayum lacca mai taken Salafiya wace wanda zai gabatar da lacca shine Sheikh Anas Muhammad As-Salafi Fage shugaban zama shine Sheikh Yahya Shehu Mai Mota sai wata sanarwa da aka bani ta ɗaurin aure da za a daura ranar a asabar biyar ga wannan wata alhaji ibrahim buba jada yana gayyatar yan uwa zuwa ɗaurin auren 'ya'yansa wanda za a daura a wannan rana ta asabar biyar ga wata karfe ɗaya na yamma yan uwa nan muka zo karshen wannan zama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk